wajen kwato mata hakkinta wajen hukunta sunusi domin ya zama gargadi da masu hali irin nasa na gode ya mai girma mai shari'a Um, barista mustapha kana da cewa kan wannan shirin da muka saurara ina da shiya mai shari'a a fahimta ta da kuma yanayi na rayuwa ba wannan yarinyar kawai ba ya mai shari'a kowane dan adam akan iya daukan kuɗi a bashi don ya kirkiri labari na ƙarya musamman a wannan yanayi da muke ciki ya mai shari'a ko ni zan iya kirkirar labari makamancin wannan don in bata wanda nake karewa in bata mishi rayuwarsa da wanda nake jan hankali wannan kotu da ta yi watsi da labari ta riƙe hujja a matsayin shine abin dogaranta na gode a barisa talatu kina da wata karin karin shaidu da zaki ba da za ta mara wanda ta gabata a gaban kotu ko kuwa ina da shirya mai girma mai shari'a a shigo da jamila bakwai mai shari'a saboda maimaice ne dangane da waccan maganar da ta fara ta faɗa a barista talatu akwai wata shaidar ko sun ƙare a shigo da mai ko ta umarni da shigo ranka ya daɗe barka da isowa yawwa barkan gida kotu za ta so ta ji cikakken sunanka eh, ni sunana bakari balarabe mai garin ƙauyen taura a matsayinka na mai garin ƙauyen da wannan abin ya kasance ya gaji to hakika a lokacin da abin ya faru mahaifin yarinyar nan ya sanar da ni a hukumar lamarin amma ban iya ɗaukan wani mataki ba saboda ba da hali na yin haka bayan kwana biyu lauyoyi suka zo a madadin ƙungiyarsu na lauyoyi suka ce da ni za su shigar da ƙara da ce musu ba matsala a shigar da ƙara ban ga laifin yin hakan ba bayan da ka amince da aka shigar da kara bayan nan babu wani abin da ya sake faruwa? Eh hakika akwai abin da ya faru domin mahaifin shi wannan yaro ya zo ya same ni har fada ta ya min nuni da in tilasta mahaifin wannan yarinya akan ya janye karar da aka shigar yi min nuni da zai bani kuɗi masu ɗumbin yawa bayan nan ka amince da kudirinsa? lalle ban amince ba ya mai girma mai shari'a iyakacin tambayoyi na kenan amma ina so kotu ta bani dama na gabatar da wani shaida. Ah, Barisa Talatu sai ki gabatar da ki na gaba. ka faɗa wa kotu cikakken sunanka. Sunana Mahdi Adamu. Duk shaidu da muka gabatar da su suna mana nuni da cewa kana da alaka sosai da Firdausi. Sai ka gaya mana wani irin dangantaka ne da ke tsakaninka da ita. Budurwa ta ce, ana soyayya da ita. har ma an tsaka mana ranar aure da ni da ita kotu ta saurari shaida daga bakin lare da kawarta jamila wanda duk shaidansa yana mana nuni cewa duk abin da ya faru kana wajen saboda haka kotu tana so ka fito fili ka faɗa mata abin da ka gani da idanunka. ban san komai akan abin da kike tambaya na ba ina nufin abin da kashe da ya faru tsakanin Firdausi da Sanusi. Ban san komai a kai ba. Komai ba hakan na nufin duk wata shirin da aka gabatar a gaban kotu wacce aka mace sunanka a cikin ka da ta take nan? karyata saboda gaba ɗaya abin da ake faɗa akan cewa ya faru ina nan to gaskiya ba na nan kuma ko da ma ya faru an yi hakan to ni ba akan idona aka yi ba sunana da aka ambata ta iya yiwa an ambaci sunan nawa ne domin a cimma wata manufa ta daban amma ni ban san komai aka yi ba ya mai girma mai shari'a wannan shi zai tabbatar wa kotu abin da na faɗa na farko kasancewar wannan al'amari shiryayya ce domin a muzanta wanda nake wakilta ya mai girma mai shari'a babu ta yadda za a yi hakan ta kasance illa bakin sai na nema ya zo ɗaya don a warware wata shaidar akan wata shaidar ya mai girma mai shari'a wannan bawan Allah kowa ya sani shine saurayi ga ita wannan yarinya firdausi sannan kuma babu yadda za a yi mati ya faɗi wani abu domin ya ɓata abokiyar soyayyarsa wadda yake da niyanke ya aure ta da kyakkyawan niyyarsa ya mai girma mai shari'a ina roƙon wannan kotu da ta yi la'akari ko kuma ta yi amfani da abin da mati ya faɗa a matsayinsa na masoyi ga ita wannan yarinya wanda abin ya faru da ita kuma kotu ta yi hukunci ga duk mutumin da yake nema ya dakile wannan bayanai da mati ya zo da shi ya mai shari'a na gode ya mai girma mai shari'a saurara binciken kotu dangane da wannan kara da 'yan sanda suka gabatar a gaban kotu inda suke karan sunusi matazu a kan laifin keta mutuncin fidausi bayan kotu ta gama nazarin abin da dukkan shaidu suka gabatar mata ta fahimci cewa akwai tufka da raura a cikin shaidunsu hakan ya jefawa kotu shakku a sakamakon saɓanin harshe da aka samu a tsakanin shaidu daga bangaren da ke da'awar an keta mutuncin fidosi a saboda haka kotu bata gamsu da cewa wanda ake tuhuma su nusi matazu ya aikata wannan laifin da ake tuhumarsa da shi ba umarnin kotu a saboda nazari da bincike da wannan kun ta yi ko ta salami wanda ake tuhuma su nusi matazu tare da watsi da wannan kara a kuma kotu ta yi umarni wa 'yan sanda su kame shaidu da suka gabata a kotu kafin ta kammala nazari a kansu me yasa baka sanar da mu cewa ba za ka faɗa gaskiya ba idan muka halarci wannan gurin maimakon ka yi haka sai ka zaɓi ka lalata mana duk tanadin da muka yi saboda wata buƙatar kashin kanka ok wallahi ban boye gaskiya domin sama ta abu na duniya ba na yi haka ne kawai domin kare kaina daga halaka hatsari kana nufi akwai hatsari fiye da abin da kai yanzu ranki dare wallahi halaka yi ta gani har ke babu mai tsallake tarkon alhaji matazu ni na gaskata hakan dama na san ba soyayyar gaskiya ne a zuciyarka ba shi yasa tun farkon maganar ka da firdausi hankali na bai taɓa samun nutsuwa da kai ba shi kenan sai ka je ka taya su munna tun da bukatar ku ta biya Baba? wallahi ina son ta so na hakika ina son so tsakani da Allah ba da san na wannan abin ya faru ba oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> na shiga uku wato tun farkon wannan magana ta nuna miki rashin nasarar da ke cikinta sakamakon waɗanda kike mujadala da su ba su ɗauki shari'a a bakin komai ba hasali ma a cikin wannan gwamnatin da su ake damawa shin kina tsammani alƙalin nan zai baki gaskiya ko kuma kina tsammanin ba za su duk abin da za su iya ba don su ga sun karkatar da gaskiyar maganar ta da bangaren su na lura da kai tun da na fara shari'an nan baka taɓa buɗe bakinka don mun fatan alheri ba ban sani ba ko kana manta akan haske ne gwargwadon farin cikin da ke tare da ke amma tun sanda kika sanya kanki cikin wannan kungiya na daina ganin ki ta daina ganin ki cikin nutsuwa yaushe zan daina tunatar da ke cewa fita waje ya kare wa fidausi ko kina so mi ta jin zantuka marasa daɗi a bakin mutan Allah isa Allah ka saka mana ban yi tsammanin akwai wani abu da ya rage tsakaninmu da zan sake ganin fuskarka a ta ba kai haƙuri na zo neman gafararka ne ka yafe ni kana ganin akwai wata kalma da za ka faɗi wacce za ta dawo da nutsuwar da muka rasa a sanadinka akwai wata kalma babu wata kalma da zan furta babu kuma wani aiki da zan aikata a nan gaba wanda zai goge laifin da na aikata amma ina mai tabbatar maka na yi nadaman kalmar da na furta ta yi sanadiyar rashin samun nasara ka yafe ke danna zub da hawaye a sanadiyar na firdaus wallahi ina tare da ke matukar ina numfashi dole ne na yi kuka mati kai kadai ne ka rage mai kusantar al'amarina kowa gudu na yake babu abin kyama sai ni ta yaya zan ci gaba da rayuwa kai ma kana shirin juya baya a gari. wallahi ina tare da ki wannan abin da ya faru ki ɗauka kaddara ce kuma kuskure ne wanda kowane ɗan adam zai iya aikata amma ki sani ina tare da ki kada ki sa ku kwanto a cikin zuciyarki Thank you. gaskiya gaskiya umma banda dai na gudun kada in yi wani abu da zaki Allah wadai da shi gaskiya da na gwammaci mutuwata da aikata wannan abin da na aikata kai haƙuri mu roƙi gafara a gurin Allah domin shi ne fi mu sanin dalilin yin haka kuma idan abin ya kai makura wajen sa ka tunani addu'a za ka tsananta domin Allah mai gafara ne akan laifin da aka yi ba da gangan ba yanzu umma yaya tsakanina da firdausi zai kasance abin da nake gudu shine kada mahaifinta ya shiga tsakanina da ita ko ya shiga tsakaninku a matsayina na mahaifiyarka dole ne in katse baka hanzari saboda firdausi ta rasa dukkan darajar da ya mace za ta yi buga kirji da shi umma kirkan kike faɗan haka a tunanina ai ko da wani ne zai iya furta haka ke za ki iya kwabansa saboda tun ina karami umma kike nuna min muhimmancin tawakkali mu me yasa za mu kagara yin tawakali a wannan karan umma nisantan firdausi ko kusantanta ba zai zama tawakali ko rashinta ba saboda a wannan yanayin kowane mutum yana da zaɓi a gani na umma bai kamata mu guje ta a kan ƙaddar da za ta iya faɗa ma kowa ba kuma idan na aikata hakan tamkar kara iza wuta ne a cikin zuciyar ta ai ko ka gane ko baka gane ba a iya nan zan tsaya don ban shirya janye magana ta ba kuma maganan aure tsakaninku da ita ba za ta ci gaba ba uku a daure kamar wanda ya ci kuɗin baitul mali yanzu saboda Allah salama mati bai cancanci hukunci ba Allah ƙara maka martaba duk hukuncin da kai akan mati adalci kai yallaɓai sabida mati bai zo da albarka a ban arziki a gidan nan ba to ina tabbatar ma a je maza maza a nemi katta majiya ƙarfi. guda uku a ji a zo mu da shi an gama yallaɓai Allah ƙara maka Ban da can wuri. Lafiya ya gida. Da sauki. Kuma ina Firdausi? Yau tun safe bata leko ko kofar ɗaki ba. Tana ciki ku shiga ku same ta. Take da ya rage miki Allah ya sa idan muka dawo gobe mu same ki cikin yanayin sabanin wanda muka tarar da ke. Amin. Sannu malam. Allah baka lafiya inda mhm. oh, ina ji a jikina kamar bani da wasu sauran kwanaki da suka rage ni Malami ya zai sa ka dinga faɗan haka kullum sai ka dinga faɗa mana maganganun da za su karya mana da zuciya ni da fiddausi babu abin da muke gani mu ji daɗi irin kaiwa da komowa ka tsakaninmu don haka ka ci gaba da karfafa mana gwiwa ba irin wa'annan kalaman ba ni abin da ya fi daga hankalina shine rashin sanin halin da fiddausi za ta shiga bayan bana duniya na tabbata duniya za ta ci gaba da kallonta a matsayin wata abin gudu za mu sake ganin haske malam duhun lahira shine dawwamamme ba na duniya ba me yake damun ki me yake faruwa hinde faɗa min abin da yake faruwa me ya faru me ya sami yata faɗa min na cancanci na san komai game da yata Malam Dausu ciki ne da ita. Salama. Sai mu ci. Tashin ka lafiya. Lafiya dan toron jiwa. Ah! tashi ka tashi tashi ka tashi tashi tashi tashi zo alaikum ka gai shi nan baya magana baya motsi ballantana ya ce ga abin da yake damunsa malam tanimu subhanallah to subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaya inde ai sai dai mu yi haƙuri saboda malam mu mayafi ki zo ki rufe shi bari in je in shaida yayi wa cikawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi Allahu akbar mutuwa mai raba tsakani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un barisa kin gani ko to na yi imani bawan Allah nan ya mutu da hushin wannan yaro a zuciyarsa saboda ka wannan yaro bai cancanci